tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas daidai da sha ɗaya ga watan Afril shekara ta dubu biyu da sha bakwai wannan shine kasan na casa'in da uku daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin sharhu sunna na al'imam <clears throat> abu muhammad al-hassan Ali, علي Khalaf, خلف البربهاري Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi kamar yadda yan uwa suka sani muna bibiyan sharhin da Dr. Saleh bona Fauzan bona Abdullahi al-Fauzan yayi Allah madaukin sarki saka mai da alkhairi a karatunmu da ya gabata mala ya ɗauko mana matsala mai matukan mahimmanci a cikin abin da ya shafi aƙidanmu ta ahalus sunna bayan da muka karanta abin da al'imamul barbahari ya faɗa da cewa wala ya hillo qitalus sultani walal khuruju alaihi wa in jara bai halatta a daga makami a fito na fito a fada da shugaba ba ko da ku wannan shugaba ya yi zalunci ya yi cuta ya yi sata ya cuce ku ya zalunce ku duk abin da ya maku wanda ba ku ji daɗi ba to a aƙidan musulunci bai halatta gare ku ku ɗaga makami bai halatta ku mai tawaye ko bai halatta ku fito na fito da shi a jaridu ko a mujallu ko a gidajen rediyo ko a kafafen yada bayanai na zamani ba muddin dai wannan ya waye gari ya zama shugabanku a ƙidanmu na ahalus sunna duk waɗannan abubuwa na tawaye da fito na fito ga shugaba da wannan bai halatta ba وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر الجفاري wannan ya tabbata a faɗin da annabi ya ce ma abu zarri algifari esbir wa in kana abdan habashiyan ka yi haƙuri da shugabanka ko da ku ya zama bawa ne ba habashi bawa ne wanda kuke kallon shi ba bakin kowa ba a duniyan nasaba da kuma wariyar launin fata duk abin da yi maka to ka yi haƙuri kadai ana fito na fito da shugaba ne idan aka ga kafirci ƙarara kuma ana da hujja da dalili a wajen allah maɗaukin sarki akan cewa ya kafirta to anan ne kadai ya halatta a yi fito na fito da shi Wani hadisi alimawa muslim ne fitar da shi a lamba na 1837 wa ƙaunihi lil ansar haka annabi ya gaya wa mutanen madina al'ansar da cewa isbiru ku yi haƙuri da shugabanku hatta talƙauni alal haudi har ku haɗu da ni a tafkina duk abin da kuka ji ko kuka gani na san kai da nuna wariya da fifita wasunku a kanku da hana ku haƙƙin da ya kamata a baku da cutanku da zaluntanku da wasosan dukiyarku annabi ya ce ku yi haƙuri har ku haɗu da ni a na wani hadisi al'imamul bukhari ya fitar da shi a lamba na 3792 haka al'imam muslim ya fitar da hadisin a lamba na 1845 ruwayan anas ɗan malik allah madaukin sarki ya ƙara mashi yarda mala ce wa laisa minas sunna bai daga cikin sunna ba ƙidan annabawa da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa ba ne ƙitalus sultani fito na fito da faɗa tawaye da bayyanar da zanga-zanga ƙarara ga shugaba wannan ba ƙidan ahalus sunna ba ne fa'in na fihi fasadar duniya wa dini saboda faɗa da shugaba kai tsaye akwai ɓata duniya da kuma addini a cikinta domin mutumin da ya daga makami ya ce zai fada da shugaba duk irin shirin da ya yi shirin shi zai kare na wannan shugaban bai kare ba zai waye gari ya koma wasan buya ya kasa zama cikin al'umma ya kasa sakewa ballantana ya samu zarafi da dama na yin addinin da ya ce yana yi shi sa ba daidai ba ne kuskure ne karara daga makami da fito na fito da shugaba kai tsaye ya saba ma sunna ya saba ma aqidan ahlus sunna wal jama'a wanda aka gina ta a cikin alkur'ani da sunna da kuma fahimtar malaman farko to bayan da al-imamul barbahari ya bayyana mana madaran wannan aqida to sai al-imam al-fauzan Allah maɗaukin sarki ya saka mai da alkhairi ya biyo baya da sharhin wannan kalmomi na aqidar mu mala ya ce a sharhu ga sharhin waɗannan kalmomin la ya juzu li ahadin an yi katila sultana bai halatta ga wani wani nan kowane ne shi ya fito na fito ya kulla zare da shugaban shi saraba rana ya faɗa shugaba ya faɗa ya zo mai da tsiwa da cin mutunci da ɓatanci da raini ballantana har ya kai ga ya daga makami yana yakan shugaba wannan bai halatta ba mala ya ce bi an ya khurja alaihi bistila a ce ya daga makami zai yaƙi shugaba wannan bai halatta ba ya anna haza ya tarattabu alaihi mafasi da kabira domin yin haka yana ɗamfara da wasu irin ɓanna ruɗani bala'o'i masu tarin yawa jama'a mun gano wannan da kyau ko wannan aƙidar mu ne mu ahalus sunna yau da ce shugabannin kafirci na duniya sun fahimci haka da ba su yi fada da duk wani ahlus sunna ba ahalus sunna bai daga makami akan kowa mun gane wannan da kyau ko shugabanni dai kun ji aƙidar mu a kansu ba mu yadda da a masu tawaye ba tawaye nan ko da na fatan baki ne sai dai abu ɗaya duk sanda shugabanni suka zo da abin da ya saba ma alkur'ani da sunna a bisa fahimtar malaman farko za mu yi ƙoƙarin fahimtar da su wannan fa ba daidai ba ne idan suka toge cewa lalle sai an yi haka to ba za mu yi masa ɗa'a ba ba za mu bi su ba amma ba za mu yi masa tsiwa ba ba za mu sa jama'a su raina su su yi masu eho ba ba za mu hau mimbari mu tsini masu mai Allah wadare da su ba sannan ba za mu bari a masu zanga-zanga ko yajin aiki ko kowane irin tawaye na cin mutunci ba an gane amma kuma ba za mu saba dokan Allah a kan ra'ayoyinsu ba domin lata a li makhluqin fi ma'asiyatil khaliq ba a biyayya ga abokin halitta shugabannin nan abokan halittanmu ne yanda aka haife mu yanda aka halicce mu yanda muke ci da sha da rayuwa su ma haka ya gudana kansu kuma haka suke yi to mu abokan halitta ne imu isu da duka to ba ta yanda za a yi su zo da abin da ya saba ma dokan mai duka mu bi wannan ba za mu ba an gano wannan da kyau ko amma mai tawaye mu daga makami wannan ba za mu yi ba ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya tsare mana imaninmu to shine sai Malam yake cewa qauluhu wala yahillu qitalus sultani bai halatta a yaƙi shugaba a fito na fito a fada da shi ba walal khuruj alaihi ko mai tawaye kowane irin nau'i na tawaye bai halatta a yi mai ba wa in jara ya ce ko cuta ko ya zalunci ko ya sata ko ya danniya ko ya nuna son kai ko ya malkodiyo duk abin da ya indi ba kafirci ne karara wanda muke da hujjoji da dalilai daga Allah ba to bai halatta a mai tawaye ba ai ya harmu ƙitalar sultani haramun ne a yaƙe shi yani muqatilatu sultani kama taf'alul khawarij to kamar yadda dauko bayani a dazu nan na so da ma yin iso waɗanda ke daga makami ko da sun kala kansu sunan sunna ko ahlus sunna ko waɗanda suke tare da sunna to in dai sun daga makami ga shugaba duk rashin gaskiya da kirkin wannan shugaban to waɗannan ba ahlus sunna bane sunan waɗannan khawarij sunan waɗannan rawafin shi'a waɗannan su ne ke ɗaga makamai su yaƙi shugabanni su yi shugabanni zanga-zanga su yi masu tawaye su yi masu eho su yi masu abubuwa na cin mutunci da raini amma mu ahalus sunna wal jama'a da muke bin ƙur'ani da hadisi a bisa fassarar malaman farko to ba ma haka ba mu ba ne ba tafarkin ba ne ba tsarin ba ne ba mu tare da duk wanda yake da irin wannan gurɓatacciyar aƙidar yake da irin wannan manufa yake da irin wannan tunani wanda aka ba shi a hagungunce mu muna ɗa'a inda suke ba daidai ba za mu masu nasiha in sun ɗauka falillahi alhamd in ba su ɗauka ba za mu basu da Allah amma tawaye mu wannan ba za mu yi ba amma wannan ko ba zai hana mu mu zo mu faɗi gaskiya domin gina addininmu da kuma al'ummanmu ba amma duk abin da zai zama ya tunzura al'umma zuwa ga abin da zai haifar da tashin tashina ba za ka ji a cikin bakinmu ko aikinmu ko duk wani abin da yake da alaka da mu ba mu ahalus sunna ne wannan ita ce ainihin madaran aƙidarmu jama'a mun gane wannan duk wanda zai ja gefe ce ye ye ye kai kana faɗin ra'ayinka ne mu ko muna gaya maka ƙidan mu ne muna tafiya a bisa manhaji kai kuma kana gudana a bisa san rai shedan ne direban da ke tuka motan addininka da tunaninka da zuciyarka da komi naka mu ko muna bin alkitabu wa sunna ala fahami salafil umma saboda mun ga annabi ya zauna a garin makka duk da zaluncin shugabannin shirka da kafirci na makka annabi bai daga makami a kansu ba ba irin yadda sahabbai ba su kawo kuka da koken irin yadda ake zaluntansu ba sai dai annabi ya ce ku yi haƙuri ku yi haƙuri lokaci zai zo al'amarin addinin nan zai cika har kaza da kaza da kaza ma zai faru a waye gari ya faru na aminci ba tare da matsala ba haka ya faru ko bai faru ba yasa ba abin da wani shugaba zai yi wasu 'yan siyasa ko su attajirai ko wasu mashirmanta daga cikin ƙungiyoyin ƙasashen waje ko waɗanda aka yi masu barbaran tunani na shiriri ta zo su ingiza mai kantu su ingiza mu mu fada cikin abin da ya saba ma ƙidar mu ba za mu yi wannan ba jama'a mun gano wannan da kyau ko ba za mu yi ba Allah madaukin sarki ya sa mu dace hatta irin surutan da matasa suke yi a Facebook wannan ba daidai bane ko su rubuta suna yadawa kan twitter ko whatsapp ko wani ne duk wannan ba daidai ba ne bai halatta ba ba mu shugaba wannan in kana zargin ya yi wani abu wanda bai ma daɗi ba in kana da yanda za ka je ka gaya mai to je ka gaya mai in ba zai yi ba je ka gaya ma wanda kake tsammanin shi yana da yanda zai gaya mai in duk ba ka da wannan to ka abin a zuciyanka magana ya kare ko zama a dandali ana tattaunawa ana cin zarafin shugabanni bai halatta ba an gano wannan kana ji an fara ka tashi ka bar wurin Allah madaukin sarki ya taimake mu mala ya ce wa in jara a cikin aqidan mu da al-Imam al-Barbahari yake fadin wannan maganar jama'a kamar yadda muka fadi a baya shi fa al-Imam al-Barbaharin nan fa ya rasu hijira na da shekara 319 an gane sama da shekarar dubu ɗaya da ɗari ɗaya do sun mutsa matse da rasuwan shi ba mafa daga haihuwan shi ba da rasuwan shi amma yake faɗin wannan maganar 'yan ƙasan nan banda allah maɗaukin sarki ya kawo makaratun nan ya daidai da lokacin da al'umma ke ƙaunan gwamnatin da ke ci a ce a zamanin gwamnatin baya ne wannan karatun ya biyo muka zo muka yi waɗannan maganganun muka fayyace a ƙidar mu to Allah kaɗai ya sa abin da za a faɗa wani zai ce an ba mu kuɗi ko ko an mana kaza ko an ba mu tsoro ko haƙidanmu ne ba abin da ya dami mu ko abu lahabi ya zo yake mulki za mu faɗi wannan ta dai shi ne wanda aka fara bankawa wuta a cikin wannan al'umma ko abu jahal ne ya zama jagora za mu faɗi wannan kawo ko shi ne fir'aunan wannan zamanin an gane wannan da kyau ko shi yasa mu haƙidanmu kenan ko ba tsoro ne fa ya sa muke faɗin wannan ba tun asali haka aka gina addinin in ka bi da awon annabawa babu wani ba annabin da ya ɗauki doka ko ya ɗauki makami akan shugaban da ya taras in ga an yi fito na fito ko to arnan ne ko shugabannin ne da suka fanɗare suka faɗo mana kamar yadda annabi da suka matsa mai a garin makka sai ya hijira ya koma madina ya ci gaba da rayuwa da da'awa da addini kafiran makka ne suka bi shi badar su suka bi shi uhudu su suka bi shi a hazab duk waɗannan yaƙe-yaƙe guda uku manya da aka fara su suka fara duk wanda suka yana faɗa da annabi komawa suke su makale su mara mai baya ta hanyar ziga ta hanyar ba da kuɗi ta hanyar taimakawa da makamai da kuma ba da sojojin haya waɗanda za a haɗa kai da so a yi ma'annabi makirci ba abin da ba su yi ba to shine waɗannan ne za ga annabi ya yaƙe su saboda su ne suka fara ɗaga makami a kan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to jama'a wannan ita ce aƙidar mu ba ma fara da kowa ba ma rigima da kowa ba ma karanto aƙida daga abin da ya bata mana rai ko daga zuciyarmu ba ma yin wannan an gane to haka mu'amalan mu take hatta ga sauran gama garin mutane an gane wannan da kyau ku. za ga ana ta yin abu mutane sai ce me yasa ba za ya magana ba aqidan mu ne ta ce karmi an gane ba dan ba za mu yi daukan mataki ba ba dan ba za mu iya hukunta mai mana ba daidai ba ba dan ba za mu iya yin a'a aqidan mu ne ta ce haka shi kuma ko su masu wannan mai yiwa ƙidansu na khawarijanci ne ko rafidanci ne ko kuma wasu ne su ko mu'tazila waɗannan su ne suke da ƙidan ta da ƙayan baya suke da ƙidan tsiwa suke da ƙidan raini suke da ƙida na rashin ɗa'a amma su ahlus sunna wal jama'a ba haka a mu da mu'amalan mu take ba mu aƙidan mu karanta alqur'ani Allah madaukin sarki ya bada labarin mu ya ce wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama haka annabi ya tarbiyyanci waɗanda suka tarbiyyanci har tarbiyya ya kawo kanmu duk sanda mai wauta ya tsokane mu da kalma ko da aiki sai mu ce salama mun gano wannan da kyau ko sannan wa iza marru bin lagwi marru kirama duk wani abin da kake tsammanin za mu tanka ba za mu tanka mushi ba ana nan ana nan ana nan waɗanda suke wannan sai kuma zama abin tausayi an gane wannan ya sa annabi ya riga ya ba mu ma'aunin awon kowane aiki ya ce a habib habibaka haunan ma a sa an ya kuna bagidaka yauman ma bagid bagidaka haunan ma a sa an ya kuna habibaka yauman ma duk wanda za ka yi hudda da shi ka yi taka tsantsan ka yi sappa sappa kakka ziri ina batan mun gano wannan da kyau in ka sake ka zire duka ko za ka ji kunya don harkar da za ka yi ka rika ba da kofa ka rika ba da gab ina fatan mun gano wannan da kyau amma daga ran da ka kai kwano to za ka sha mamaki ka ɗauke takalmin khawarij kuma sai ka kai kanka ka baro inda bai kamata ba Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin mu to da suka ce wa in jara wani zai ce ihe eh, har gabana ya faɗi yanzu ko shugabanni sun yi zalunci ba za mu yi wani abu ba a'a za a yi amma ba mu ne za mu yi ba an gane yanzu idan an gano shugabanni sun yi zalunci sun yi cuta sun yi handama da babakere ga dukiyan ƙasa to shugaban ƙasa ne zai maganin waɗannan ba ni da kai talakawa ba idan muka ji an kama wasu an kai su kota ana bincikensu ba ruwanmu da zama a dandali muna tattaunawa su sun yi ba daidai ba sun yi handama da babakere ana can ana masu hisabi a gaban alkalai mu kuma nan kenan sai mu zo muna gulma muna tsegumi muna tsugudidi duk zunubansu wanda suka yi a baya mu tarkata muna raba kanmu da wani dalili an gano wanda da ke ku surutunka ba zai ƙara igiyan ɗauri su ba surutunka ba zai sassauta ɗauri ko kuma yafiyan da za a yi masa ba aka bai da amfanin maganan kwata-kwata ina fatan mun fahimci wannan da kyau yau idan aka ce tsakanin gwamnawa ne da shugaban majalisawa ne suna yin wasu abubuwa tsakaninsu to babu ruwanka an gano wannan da kyau ku abin da ke faruwa a ƙasan harka ce ta rashin ɗa'a take faruwa an gano wannan da kyau ku rashin ɗa'an tun daga ƙasa wannan rashin ɗa'an ya tashi ya je har sama ina fatan mun gano wannan da kyau inda akwai ɗa'a a cikin abubuwan da yake faruwa cikin 'yan ƙasan nan har manyan ƙasan nan ya kamata a ce suna da ɗa'a don banga yadda za a ce ɗan majalisa ya riga gaya ma gwamna maganganun da bai kamata ba domin akwai irin waɗannan 'yan majalisun irin wannan a ƙarƙashin wannan gwamnan da yawa a jihar shi kun gano wannan da kyau ko shi wannan yana da executive power ne wannan kuma kawai wakilci yake yi jama'a mun gano wannan da kyau ko a ƙa'ida na biyayya da tarbiyya da ɗa'a bai kamata haka yana faruwa ba an gano wannan da kyau ko sam sam bai kamata ba wannan shi shugaban al'umma ne da yawa wannan kuma yana wakilcin wasu 'yan tsirarin jama'a ya kamata ku san wannan idan akwai tarbiyya da ɗa'a na shugabanci irin wannan na tafiyan ahalus sunna bayan da za a ce 'yan majalisu su riga tsayayya da jan kafa game da abin da shugaban ƙasa yake tura musu ba zai yi a wannan ba yau da ahalus sunna ne a majalisar nan duka shugaba na kai masu ga abin da nake son zan yi abu ɗaya za su yi za su duba su ga wannan abin ya dace ga al'ummansu sannan ina da ina da ina ne za su ba shugaba shawara waɗannan aikace-aikace a kai su sannan su kira su tambaye shi ina da ina ne kake sa ran za a bi a samar da kuɗin waɗannan ayyukan sannan ya kake da amincin ministocinka da sauran waɗanda za su gudanar da wannan aikin tabbas za su yi a bisa tsarin ɗaya. Eh, sai Sanus ce aje a yana da kyau duk wannan abin za a iya yin shi kasa da minti talatin sun yi sun gama komi ya zo kawai su fasin komi ya zo ya wuce to amma cin da kasan an waye gari babu ɗa'a to shi kenan sai a ta rike abubuwa talaka shi zai zo ya sha wahala ya shiga cikin matsaloli wanda gasu ga irinsu an waye gari sun rena shugaba na sama da su haka rena yake ta saukowa ƙasa kasa ƙasa ƙasa har ya taho kasa yawan kana faɗin wannan maganar ko sun yi zalunci talaka sai kasa fahimtanka wannan aƙidar mu ne amma in za a waye gari duk ƙasan nan ba za a fahimce mu ba sai dai kara fahimce mu amma yadda ka san mun yi imani da Allah ɗaya ne annabi Muhammadu shi ne jakadan da Allah ya aiko da alkur'ani yadda ka san hadisan annabi da alkur'ani su ne littattafan shirye da muke bi muka yi imani ko aka muka yadda da wannan muka yi imani da shi ba gudu ba ja da baya kan wannan akidar hisa muna kira ga shugabanni ko su zama masu da'a zama masu tarbiyya kuma su wayi gari su zama irin yadda shugaban ƙasa na yanzu yake duk hayaniyan da ake ba ka taɓa jin bakin shi ba ya ja baki yana kallon kowa ina fatan mun gano wannan da kyau ya kamata kowa ya natsu a ƙasan nan ba hayaniya muke so ba abin da muke so shine a yi al'umma aiki a kyautata ma talaka a ji tausayin al'umman ƙasan nan suna cikin wani hali suna cikin wani yanayi suna da buƙatan agaji da tallafi abin da ya kamata a masu kenan akwai dattawa wanda ƙarfinsu ya ƙare matasan da suke ɗaukan ɗawainiyan waɗannan iyaye nasu waɗannan dattawan nasu wanda shekaru ya ja ba su da ƙarfin da za su iya neman abin da za su ci ko sitiran da za su sa ko maganin da za su yi kiwon lafiyansu da shi matasan nan ba su da aikin yi ba su da jali ba su da sana'o'in da za su yi kamata ya ce shugabannin nan su daina rikici tsakaninsu su daina wannan fitinan ni sai na samu kaza ya kamata in mallaki kaza da na zo kan kujeran nan na bayan mu ga dukiyar da suka mallaka duk wannan ya kamata ku ture shi gefe talakan nan da ya kai ku wannan wurin ku tuna da shi ku yi mai abin arziki ku kyautata mai zaɓe na gaba zai ƙara zaɓen kuma ku koma jama'a mun gano wannan da kyau ko a hankali a hankali abin da kuke son ku samu na dukiya za ku same shi shugaban ƙasa na yanzu ba dukiya ya tara wanda ya kai wasu ko ya fi wasu ba amma me yasa duk ƙasan kowa ke ƙaunan shi ijma'i ne ƙaunan shugaba buhari musulmi da waɗanda ba musulmi ba ahalus suna da 'yan bida'a salihai da fajirai limamai da karuwai mutanen kirki da na banza shi kowa ya ce sai buhari me yasa ake son shi ya zama mai gaskiya ne mai alkawari ne mai amana ne wanda ya san darajar al'umma to don menene ko abokan aikin shi za ku zo ku rike shi ya kasa gaba ya kasa baya saboda mene abin da kuke kuna yi ne saboda mu talakawa in kuna yi ne saboda mu talakawa ku ji tsoron Allah ba mu san haka ko ba mu goyen bayan haka abin da muke ganin shine ku kyala mutumin nan yayi abin da ya kamata mu ko muna taimaka muku da addu'a saboda ku duk iyayenmu ne ina fatan mun gano wannan da kyau to amma in kuka kiji to shikenan ba ku a gani ba cin da an ce demokaradiyya ce kayan kenan lokaci da zai zo da kowa za a yi ta tantance shi jama'ar annabi kuna gane wannan da kyau ko cece ku can da ake a jaridu da mujallu gidajen rediyo da tv da abin da ake a yanan gizo don allah shugabannin nan ku bari masu tura matasa suna wasu daga cikin ku batanci ku daina kuna ɓata tarbiyyar yaran da ke tasowa nan gaba so duk abin nan da kuke rubuta ko kuke faɗi yana fa shiga cikin kundin tarihi kun gane wannan ana haddace wannan kuna yin wani irin mugun dashe wanda ba ku san me kuke yi ba bai kyauta a ce shugaba ya zama mai surutu kaman kaza ba ku ta hayaniya ku ta cara kuna kyakkyarwa bai kamata ba waɗannan abubuwan ku gaya masu bari ba daidai ba ne jama'a mun gano wannan da kyau ku me yasa aka ce ana da mai magana da yamun shugaba me yasa saboda kara rika yi jimin surutun shi da yawa don kara tume shi da ƙarya ko faɗin ba daidai ba ko saba alkawari wannan suna zubar da mutunci amma ko ba kowane mashirmanci ne in ya tanka kuma shugaba zai biyo ba ya tanka mashi ba wannan abin ba daidai ba ne muna son ku kuma son ku ba zai hana mu gaya mu gaskiya ba jama'a an gano wannan da kyau ku. allah maɗaukin sarki ya sa mu dace mala ya ce wa in jara ko da shugaban nan yi zalunci ai hasala minhu jauran au zulmun fa ya yasiru ala zalika mala ko da ko misali an samu shugaba yayi zalunci yayi cuta fa innahu yasbiru ala zalika wajibi ne 'yan ƙasa su yi haƙuri da wannan abin da ya yi li'anna sabara ala zalik ma'a ma fihi min darar mala ya ce haƙuri da cuta da zaluncin shugaba duk da cewa akwai cutarwa da cutuwa da 'yan ƙasa suke yi game da wannan haƙurin da suke yi game da sama da faɗin da ake masu a haffu mina dararin ladi ya hasilo bil khuruji alaihi ta wannan yana da sauƙi da sassauci na abin da zai biyo baya na yi mai tawaye ku tambayi mutanen libya da sun yi haƙuri da gaddafi haƙuri da ɗabi'u da ayyukan gaddafi da ba sa so ya fi duk da suna jin zafi da ƙuna akan abin da yake faruwa a yau a ƙasar libya haƙurin da mutanen ƙasar somaliya su gazayi akan shugabansu wanda suka yi matawaye na farko da sun yi haƙuri sun kau da kai sun ɗauki komi ba komi ba makaƙin haƙurin nan sun iya haɗiye shi da abin da ke faruwa a somaliya yau da bai faru ba gajen haƙuri da mutanen ƙasan siriya suka yi yau shi sa suka bude kofan a waye gari ana saukar musu da bama bamai wai za a hukunta shugaba asad ana zargin ya yi amfani da makamai masu guba ko kuma an jefa mutanen kasan makami mai linzami an ƙona jiragensu an ƙona gidajensu da asibitocinsu da kasuwanninsu an rusa gadojinsu an ɓata garinsu an kashe mutane bila adadin da makami mai linzami wai ana hora shi ne yau da sun yi haƙuri ba su wancan tawayen ba wannan bala'in da ke sauka kan zai sauka jama'a kun ji darar da ke faruwa idan aka yi tawaye ma shugaba yau mutanen ƙasan a iraki da suka yi yunkura suka ce ba sa son eh, saddam yanzu alheri ne saddam ko sharri ne saddam jama'a kawo da kusan me kuke ciki wannan shi muke gaya mutane dole a yi haƙuri da shugaba ko ya zalunci so da har yau tawayen da aka yi a ƙasan iraki har yau ƙasan ba ta zauna lafiya ba duk da ana yin wasu shugabanni na je kana ka libya akwai shugaban je kana yi ka somalia akwai shugaban je kana ka yau gashi ƙasan an waye gari iraki an raba ta biyu bangare ɗaya na hannun amerika ɓangare ɗaya yana hannun ingila ita kuma ƙasar siriya su ake yi a raba ta biyu rasha ta rike ɗaya amerika yanzu ta kutso tana sai ita kuma ta rike ɗaya mana mulkin mallaka ne ake son a dawo da shi a kasashen musulmi wanda sun kasa fahimta sun kasa ganewa jama'a mun gano wannan da kyau ku yau an waye gare ƙasar somaliya abinda suke mata kenan sun karkasa a tsakaninsu ƙasar libya faransa na rike da wani bangare ingila na rike da wani ɓangare haka sai karkasa ta duk wannan abin da ga ana yi da gangar ake kitsa shi in aka ce a yi haƙuri da shugabanni mutane ba za su yi ba za a zo a kalli yanayinku ne shin wai kuya za ku iya yin tawaye da rashin kunya da tsiwa ga shugabanninku sai a gane ku 'yan tasha ne to sai a ba ku makami a aikin tashanci kamar yadda suka je suka yi a ƙasan liberia da aka gane charles taylor da prince yemi jansen da alhaji koroma 'yan tasha ne sai aka ba su makamai suka tada tawaye ga shugabansu samuel do suka rura ƙasan suka hautsu na ƙasan aka waye gari aka ragargaza gidaje asibitoci kasuwanni gadoji aka ɓata dukiya aka kashe mutane ƙasan yanzu ta kasa komawa yin take a baya kaje duk ƙasashen da aka yi rigingimu na ƙabilanci irin su rwanda irin su burundi da abubuwan da ya faru kenan an gane 'yan tasha ne suke da tasiri sai aka ba su makamai amma da aka zo ƙasar somalia aka zo ƙasar libya sai aka gane 'yan tasha ba za su yi tasiri ba sai aka haɗa rikicin da 'yan siyasa a farko a ƙasar somaliya ƙarshe kuma sai aka saida masu addini IDN, sai aka gayyato musu hawarijinci haka aka yi a ƙasar libya 'yan tashan 'yan siyasa da kuma hawarij masu ƙaryen kishin addini su aka ɗora kan wannan hayaniyar haka waye gari ana ta bige geniya da bugayya na ƙarya na shirme jiyan da aka mai da ƙasan afghanistan baya jiyan da aka yi nema a yankin asia a mai da pakistan baya ta yadda ɓangarori guda biyu nan tana rigima da kashmir rikicinsu da india wannan ɓangaren kuma kan iyakanta ana ta rigima da 'yan ta'addan taliban al-qaida is da dai sauransu Bangarorin guda biyu an cinna mata rikicin addini don kada pakistan kasan musulmi ta yunkuro ta zama wani abu a wannan yanki na asia jama'a mun gane wannan da kyau ko yau da duk sun haƙura game da ɗaukan makami a kan shugabanninsu da ƙorafi da tsiwa da faɗin abubuwa marasa daɗi a kan shugabanninsu kuna tsammanin haka zai faru da allah ku gaya man ƙasa ƙwaya ɗaya daga cikin kasashen kafirai wanda suke cikin rudani na shugabanci kwanakin baya kasan italiya ba ta samu matsalan tattali ba ba sun samu matsaloli iri-iri na canzozin firaminista ba yau da a ƙasashen musulmi ne sai an kitsa fitinar sai ya zama yaƙi an gano wannan ba kwanan nan dangane da fitan kasan ingila daga ƙasashen turai an samu matsala ne shugaban ƙasan aje mukamin shi yayi yau da ce sanda firaministan ingila ya aje mukamin shi da ƙasan musulmi ne sai an san yadda aka kitsa fitinan da ƙasan ba za ta zauna lafiya ba ku dai kalli masar kun wani wannan da kyau ku kalli masar ya ishe ku yau ku kalli abin da yake faruwa a yaman ya ishe ku wannan fitinan suwa ke duk inda musulmi yake ba zai zauna lafiya ba kuma an gano idan aka tunzura wawayenku da sunan addini za su ɗauka jarinta ne su ɗauka musulunci ne ko iyawa ne su ɗaga makami da tsiwa da rashin kunya ga shugabanni wannan ya mai da addinin da al'umma baya a rayuwa jama'a mun gano wannan da kyau ko tsarawa ne ake son duk waɗannan fitintinin a rasa yadda za a yi da su shi yasa mala ya ce ku yi haƙuri game da cutarwa da zafi da makakin haƙuri shi ya fi a haffu mina dararar lade ya hasila bil khuruji alaihi shi ya fi game da bala'i da musiban da zai biyo baya a lokacin da kuka nemi ku tawaye ga shugaba mun gane akwai ƙasashe da daman gaske wanda ban buga muku misali a kansu ba da yawa wanda duk kun san su wanda tawayen ya mai da su inda suke amma haƙuri da dauriya da yafiya da kau da kai ta ga abin ya koma kuma babu matsala yau ƙasashen kafirai wanda suke da matsaloli manya-manya ƙoƙari suke su koma su sulhunta kansu haɗe gam da Allah ina rabuwan ƙasashen jamus guda biyu ba sun koma katangan da suka raba tsakaninsu sun haɗe ba kana tsammanin da irin wannan rabuwa a kasashen musulmi ne aka samu za a iya daidaitawa ba za a daidaita ba ko a kasashen afirka yanzu me amfanin raba sudan da sudan ta kudu an zauna lafiya a sudan ta kudu kullum ba kashe mutane suke yi ba me amfanin wannan shi sa duk inda ka ji ana rigima ana fitina ka je ka gani za a ga akwai man fetur kwance a wajen za ka samu akwai ma'adanai za ka samu akwai kaza akwai kaza ba za su taba barin a zauna lafiya ba sau da waɗannan abubuwa in kuma ku ba ku san me kuke yi ba sai ku biye masu hatta rikicin boko haram na maiduguri akwai maman fetur ne a wurin nan fa an gano wannan da kyau ku inda za a matsa bincike da bin dikin dikin keke da keke sai ka gano akwai waɗanda suke son a yi tawari ne na raba ƙasan suke son in aka raba ƙasan ta ka za zama shugaban ƙasa wane zama kaza wane zama kaza don so suke a ɗibi wani ɓangare na najeriya a ɗibo nijar da chadi da kamaru a yi nasa ƙasan a wajen abinda suke nini kenan an gano wannan da kyau ku shi yasa wannan harka da aka ɗauko ta da farko abin da suka so su makale kenan ƙarshe ne kawai sai khawarij sai suka yi hijacking tafiyar amma asali har na akwai a cikin wannan ajandar don ka'idan sun ɗauko za a yanke taraba za a yanke adamawa yobe maiduguri wannan haka za su tafi mun gano wannan da kyau ko ɓangaren difa ina-ina za a yanko arewa mai nisa na kamaru a hada da yankin gaban chadi wannan ita ce ƙasansu so da wannan wajen man fetur ne yake kwancen malala zinare ne kaca-kaca da iskan gas a wannan wajen da uranium kun gano wannan da ku wannan da an ci nasarar balla waɗannan ƙasan a haka to za a yi wata ƙaramar ƙasa ne mai arzikin da duk afirka babu kamanta to kawai sai abin sai felin sai hawar jawa sai suke carab da abin da sunan addini sai ya zama yadda ya zama yanzu jama'a mun gano wannan da kyau ku kuma har yau suna nan da wannan ajandar jiyan da aka saka mutanen wajen nan cikin matsala aka saka mutanen najeriya da nijar da chad da kamar cikin bala'i cikin matsaloli duk ba ta waye ga shugaba ba ne kuma duk waɗannan abubuwan a waye gari a ja baki a shiru a kansu a ce ba za a gaya mutane gaskiya ba allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu mahala ya ce faddarar lari ya hasilo ma'asabari ala ta'atis sultani kaga cutar wanda mutum zai samu a zuciyan shi ko a jikin shi ta hanyar haƙuri da yin ɗa'a ga shugaba a sultanul ja'ir ja'irin shugaba a haffu darar lari ya hasilo bil alaihi wannan ya fi sauƙi sama da bala'in da zai biyo maka baya na yi ma wannan shugaban tawaye yanzu duk tawayen da aka yi a maiduguri da yobe da adamawa ya kori gwamnonin ba suna nan ba duk abin da za a in rikicin boko haram da shekarar ɗari ana yi ba fa zai iya koren shugabancin ƙasa ba ba wani haɓaniyan da aka taɓa ko is da suke tsaniya sun iya koren gwamnatin iraki sun kori gwamnatin siriya sai dai su yanki ɗan wani waje su ce sun yi ƙasa kuma ana son a fake ne suna rusa kansu suna rusa addini suna rusa al'umma da ƙasansu kafirai kuma suna ƙara taimakawa ta biyutahum bi aidihim wa aidil kuffari kun gano wannan wannan ayan ne kafiran duniya suka karanta cewa Allah maɗaukin sarki ya ba da labarin abin da ya faru a Madina Yahudawa suna rusa gidajensu mumine na tara su rusawa an kori yahudawan sun baggarin gaba ɗaya shine abin da su ma suke ramawa yanzu ku rusa su rusa a sa ku gudun hijira ƙarfi da yaji jama'ar annabu kuna gane wannan shi sa kana auna abin da tunaninka ne kana auna abin da nazarinka ne baka tsaya ka fahimci me muke faɗi ba sai ka je kana zargin da za ka yi asarar lada mai yawa kuma ka ɗibi zunubi ba don komi ba sai don jama'a ya kamata mu natsu waɗannan abubuwan da muke bada ya gaskiya muke faɗa kuma abubuwa ne da muka buga misali da ababen da suka faru a duniya da da yanzu kuma suna kan faruwan ba daina suka yi ba yanzu mu ɗauko rikicin sudan ta kudu za ka iya cewa duka ɓangarorin duka tare ne me yasa aka waye gari ƙasashen turawa suka kasa shirya rikicin sudan ta kudu saboda kawai 'yan afirka ne baƙaƙi ana ganin ba su cancanta su ci wannan arzikin da ke kwance a yankinsu ba kisa aka hada su fada kamfanonin kasashen waje su kuma su rika kwashe arzikin da ke wajen nan suna yaƙi can kuma ana kwasan arziki an gano wannan ka gaya man shugaban ƙasar riban nawa yake ci da yake siyan makamai yana kashe yan ƙasan shi mataimakin shugaban da ya ɗaga makami ana ta rikici na hana zaman lafiya riban nawa yake samu da yake neman makamai yana rusa ƙasan shi yana kashe 'yan ƙasan shi da ana hatsane neman mai neman mulki mulkin nan ba da kai ake yi ba jama'a mun gano wannan da kyau ko yasa duk sanda wasu suka tawaye suka ce ba iya shugabanci ba su suka iya ko Allah ba zai taɓa barin zauna lafiya ba shine ake masu sudan ta kudu ana gane wannan da kyau jama'ar annabi shi yasa lokacin da aka waye gari aka ce Donald Trump ya ci zaɓe 'yan biyafar murna suke yi wai za a mara masu baya su yi ƙasan kansu kun makaro da dai kun ci sa'a kuna da mai kwanci a ƙasanku to za su mara muku baya an gane wannan da kyau ku sannan na biyu turawa suna da tarihin abu ɗaya wannan tarihin ya sa ba za su goyi bayan rabuwar najeriya ba ko lokacin wancan hatsaniyar ai faransa ne ta mara masu baya saboda ita kuma kishiya ce na ingila ba don tana son a raba ƙasan ɗari bisa ɗari ba saboda ai bature yana son inda zai ɗiba arziki hankalin shi kwance ba tare da matsala ba kuma su sun gane babu waɗanda ba su kawo masu matsala irin musulmin arewa saboda musulmi ya taso yana da sarki yana da malami kuma ya jin maganan iyayen shi ka gaya min in yamuri ko ɗan neja dalta da ke da wannan ka gaya min a lokacin mulkin abata ken tsara wiwa haka suka zauna suka tara sarakunansu waje ɗaya don suna zargin suka yanka su an gano wannan da kyau ku? kana tsammanin a arewa ko wanda zai masarakunan arewa haka ba ba kawarije ba akwai wanda zai malaman arewa ba ba ba ai ba zai yiwu ba shi yasa hatta su kansu turawan sanda suka gama mulkin kafircinsu za su bar ƙasan da suka tashi mika ƙasan sai suka mika ta akan wa ɗan arewa musulmi don sun san shi kadai zai iya sun san me suke yi ne amma ku saboda baƙin kali da baƙin tunani da bakin hatsaniya da hayaniya da ruke ciki ko ke ganin wai za ku ɗauko wanda bature ya hana su ya ba ku kuna ganin wai sun cancanta ku ba su da ba ku san me kuke yi ba sai ga murnan banza sai ga shi donald trump ɗin yana cewa buhari ya sa ranar da ma yake so ya zo su gana a fadan white house kun gano wannan da kyau ku ya ce abin da yake daidai ne kaga maganan ba ya fara ka ƙara jinta ba za ka ji ta ba har abada hatsaniyar da 'yan shi'a suke wai an masa kaza an masa kaza an masa kaza tun da aka ɗauki klip na bidiyo a kai ma turawan suka gani sai su koma suna zargin sojojin najeriya da cewa don mai jami'in tsaro zai zama mashirmanci haka kana roƙon su biliyan daga nan su gane cewa ashe abin da ake zargin sojojin kasan da cewa suna take haƙƙin bil'adama akwai za'ida da ake musu tun daga su roƙo ma suke yi duk da sojojin suna yi ko ba su take haƙƙin bil'adama ko san suna yi to amma abin da ya faru a wajen nan ya nuna cewa ƙananan ne ke ɓannan ba manyan ba jiyan da suke roƙonsu don allah ku yi haƙuri mu wuce don allah ku yi kaza mi kaza an waye gari sun ɗauko makamai suna son su kai hari ga hafsan hafsoshin sojojin ƙasan mun gani a bidiyo ko ba mu gani ba tun daga lokacin kun ƙara jin ƙasashen waje sun yi magana yau da an bar wannan hatsani na shi ya ci gaba ko allah kaɗai san fitinan da za mu shiga ƙasan nan allah kaɗai ya sani Sau saboda 'yan shi'an nan sun hana gwamna number one citizen chief security na jiha ya iya shiga gyalle su dole ya aje kombo din shi da kowa na shi ɗan sandan da suka raka shi makamansu ma sai da suka cire haka suka shiga tsinken ragi yau da wani abu zai faru sai dai faru ba wanda zai kare shi ina yake wannan a ina to sun ma gwamna yau sai aka ce ga shugaban hafsoshi na ƙasa sun mai shi ke na an yi juyin mulki don wannan daidai yake da ku da yanzu an jima buhari zai zo ya ce shi ne shugaban hafsoshi na masu rike da makamai chief of army uh, forces na najeriya ya yi sai faɗi wannan maganar kai bai sai faɗi ba commander in chief kaza zai faɗi wannan maganar ne Sau ga bakin wutan an ce ya koma kuma ya koma kun gano wannan da kyau ku duk hatsaniyar da suka yi shi oga yana can baya haka kuma aka ce illa yaran nan ba sun tada fitina kuma aka ce za a wuce wannan wajen to ƙarshen da za su yi kaza za su yi kaza ya ce yi min janar ya koma ai ba wannan kawai kai baka ji sunan barikin garin ba ne no going back ba koma da baya sai mun wuce shi da aka saki mora sai suka gudu sai motocin sai suka wuce ina ba ta mun gano wannan da kyau kasan soja in yi kururuwan nan nashi sai karamin dan tawaye gaban shi fadi sai ɗauka harbi ake nan ko kawai ruri ne irin nan mazaji ruri ne ba wani abu ba kawai suka ji sai suka sheka a guje shine sai shi laftanar janar burote sai wuce bai zagi kowa ba bai rugi kowa ba bai ci mutuncin kowa ba da abin da aka yi mai na kage muna Allah ya sa madadin shi Allah madaukin sarki ya sa mu dace amma ba abin da yayi Allah madaukin sarki ya ƙara kiyayewa to jama'a ta waye irin wannan ga shugaba ba abin da yake haifarwa sai me sai fitina irin wannan tawayen ne aka bari lokacin mai ta tsine ya tada a kano ya rena sarkin kano ya rena gwamnan kano ya rena kowa aka waye gari ba mai mutunci wannan abin da mai ta tsine ya yi na wannan tawayen ya haifar da bala'i ko bai haifar ba shi na abin da yake faruwa yau da an bar su zagzaki sun raina sarkin garin nan sun raina gwamnan garin nan sun raina kowa ka ji wai ɗan ta'adda ne wai yake cewa wai sai commandant ya zo nan ɗan ta'adda fa wai eh, sai commandant ya zo kuka shekai na ce mai kai ana gaya maka mai sojojin ne fa mai sojojin ne a yake magana shi kana cewa waya commandant amma iri da muzu suka ƙi to wannan tawayen da an bar shi ko na rantse da Allah ni da kai da wane da wane da tintini mun wuce nijar don tuni mun yi gudun hijira don ba ƙasan da za ta yi ɗaukan mu an gano wannan da kyau ku shi sa jama'a mu ba mu yadda da tawaye ga shugaba ba in an ce ya yi sata ku haɗa shi da efcc in an ce ya yi kaza ku je ku yi wannan abubuwan amma aikin namu ne mu ba namu ba ne an gano wannan da kyau ku ya samu ba ma wannan Allah maɗaukin sarki ya samu dace sannan kuma ba daidai ba ne muna kallo ana ɓanna ko mu ja baki mai shiru Allah sai mun faɗa duk abin da ya saba ma abin da yake na addininmu ne ƙarara da fahimtar mu za mu faɗa amma ba ta yadda kuma za a ci mutuncin shugabanni a tozarta su a wulaƙanta su a raina su ba amma za mu faɗa gaskiya Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu to shine sai mala yake cewa ولا شك أن من القواعد المقررة في الإسلام باب مكوا كما باب كو شك تنبابا kunga ƙa'idoji na musulunci da aka tabbatar da su dangane da wannan harka irtikafa a haffud dararraini. jama'a sata da shugabanni suke yi da zalunci da tauye haƙƙin talaka cuta ne kuma babu daɗi kuma al'umma suna jin damuwa da kunci game da shi to haƙuri da wannan a haɓu a kan a ɗaga makami a kansu mun gano wannan da kyau ko yanzu misali idan kuka haɗu ka ce za ku kawo da wancan fitinan za ku iya ne yanzu misali sanda 'yan shi'a suka tara hanya a filin sukuwa sun lissafo abubuwan da aka rika musu an kashe soje kaza an masu kaza an masu kaza an masu kaza ba a yi komi ba haka ne duk sun faɗa sai aka ce za a duba da sun yi haƙuri da wancan abin da aka yi masu na baya eh suka kau da kai game da tawaye ga shugabanci tsakaninku da Allah kuna gana akwai abin da zai sa a je a rushe Husainiya ko a je a rushe Fodiya ko a je a rushe bilansu da ke gelle su eh zai haifa da wannan ba zai haifa da waɗannan abubuwan ba jama'a ta waye ga shugaba yana haifar da bala'i da musiba da da haƙuri aka yi to da ya fi yasa malai ce za a ɗauki a haffu liddafi a alahuma saboda tunkuɗe bala'i mafi girma yasa ba ma tawaye ga shugaba yanzu misali 2019 in aka zo zaɓe sai muga cewa zai haifar da fitina da bala'i idan aka ce shugabanni za a canza su to da ai wannan tawaye da musiba da bala'i sai mu fito gaba ɗaya ƙasan dukkan su mu zaɓe su koma an gane wannan da kyau ko wannan shine a haffu da ce in aka yi zaben zai haifar da hatsaniya zai haifar da zanga-zanga zai haifar da kone-kone zai haifar da kashe-kashe to waɗannan bala'in mafi yawa ne sai a danne shi da a haffu da mu ja a kashe rayuka a ƙona gidaje gara su je su sace kuɗin jama'a mun gano wannan da kyau ko iyaka abin da za su yi ba sata ba ga fili ga mai doki zai su ta yi al'umma annabi kuna gane wannan wanda ya ce aƙidanmu wanda ya ce tushi aƙidan ba ta yi mashi ba je ka shiga boko haram su ne wanda suke daga makami a kan wa a kan shugabanni ko kuma ka je ka zama wawa daga cikin wawaye na 'yan tawaye ga cikin a liberia ga yadda suka mai da ƙasan kuma duk wanda ya tawaye an gaya muku yana nasara ne ka gaya man dan tawaye kwaya ɗaya da ya tawaye nasara ƙurewa ka ce chastelo yau yana ina yana ina yau chastelo har shugabancin ƙasa ya yi sakamakon tawaye yau kuma yana gidan yara ɗaure ina fatan kun gano wannan da kyau shi yasa duk mai hankali da tunani da hangen nesa ya gane tawaye ga shugabanni babu riba a cikin shi kuma ba sana'a ne na musulmin kirki ba cewa ya kamata ya fito na fito da su ba abin da za ka samu akwai wanda kuma suka mai da su je intanet su zagi shugabanni don a kira su a ba su kuɗi to wannan kuna asarin imaninku ne kuma kuna yin abin da ya saba makarantarwar annabi kuma abin da kuke ba karantarwar musulunci ba ne kuma ba taimakon al'umman ƙasanku da musulunci kuke yi ba muna ba ku shawara ku daina musulunci bai goyon bayan abin da kuke kwata-kwata allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce wani nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ƙala ansari annabi ya ce wa mutanen madina innakum na ba'ade athara lalle a bayana za ku haɗu da san kai fasbiro annabi ya ce ku yi haƙuri hatta talƙauni alal haud har sai kun haɗe da ne a tafke na Ausahun bis sabare annabi ya yi masu wasici da su haƙuri ma annahum yalqauna asaratan tare da cewa suna ganin san kai da naɗa mukamai da ayyuka wanda ba su gane masu ba wahiya isti'thar bil amwal min dunihim suna gani ƙiri da muzu za a ba wasu kuɗi su ba za a ba su ba da Allah a gwamnatocin da ake yanzu ana wannan ko ba a yi ba cewa kuke gwamnatin jiha ma gwamnatin family and friends ba ne ba ga ake faɗi ba mu da mu ba ruwanmu da wannan ba za mu faɗa ba ina fatan mun gano wannan da kyau da shugabanni ne duk abin da suka yi mu za mu masa ɗa'a kuma wannan ba nuna yake wa sun ci bulus ba za su mutu za su je za su haɗu da Allah inna rabbaka labil mirsad da Allah madaukin sarki ya zaɓe su ne su mulkin kowa su kyautata mu kowa ala haddin sawa to sai talakawa suke kuka da zargin cewa ana yin wani abu ba daidai ba to wannan abin ya kamata a ji a gaya musu ne ba zagi da tawaye da sa musu sunaye da cin mutunci da bata su ba jama'ar annabi kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin mu to shine sai malam ya ci gaba da bayani da cewa fa'ausahun ausahum sai aka yi musu wasici da su hakuri lam lima fi zalika min dar'i a'azamul mafsadataini so da in suka hakuri ko to an tunkuɗe babban fitina damuwa da san kai da yi masu ba daidai ba akwai ƙuna da zafi a rai haka akwai to amma in suka ta da tawaye bala'in da wannan tawayen zai haifar kuma yana da yawa yanzu kalla abin da ya faru lokacin kashe sayyidina usman yau da muawiya yayi haƙuri mun gano wannan da kyau ko yanzu wannan fitinan zai faru ba zai faru ba da ya yi haƙuri sai bar a game zai faru duk da koda ya yi haƙuri gwamnatin sayyidina ali ba za ta tafi ba sau da su gafiki su ashtar da sauran waɗannan miyagun na hawarijanci da suka makalkale ta sannan su abdullahi ɗan saba ɓangaren shi'a sun malƙalƙale ta ba inda za ta to amma sai aka ƙara ma gwamnatin na sayyidina ali matsala mafi girma shine matsalan tirjiya nawa na mu'awiya kuma yau da sayyidina ali yayi banza da mu'awiya mu'awiya ba zai yake shi ba sai dai ce ya tsaya iyakan shi ina iyakan sham ba inda zai iya zuwa da ya haƙura da wannan yaƙin kuma da ba a yi shi ba ina fatan mun gano wannan da kyau shi yasa sai muka dauki darasi idan hayaniya irin wannan ta taso sai mu kauda kai mu kyale saboda duk wanda ya tawaye ba zai ketar inda yake ba jama'a mun gano wannan da kyau ko ba abin da zai iya yi saboda ba wanda zai bari ya ketaro ya zo 18 ɗin shi yana da hankali dan zai haifar mai da tunani na tawaya inda yake kun gano wannan da kyau ko kuma ba zai ƙetare inda yake ba dole ya tsaya nan ba abin da zai iya ƙara ko taki ɗaya sai dai ku ƙara baya suna motsewa da sai na ali ya yi haƙuri da su ma'auya kun ga wannan abin haka zai faru da su dama sai waɗannan su gafiƙe su ashtar su abulai ɗan saba sai suka rika tunzurawa suna cewa kar a yi haƙuri rashin haƙurin ya haifar da abin da ya faru don dama su manufansu su tada fitina da bala'i a cikin gwamnatin musulunci Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu jama'a ga bayani ya koro ga lokaci yayi za mu saurara nan sai Allah madaukin sarki ya kai mu kawo na gaba muke cewa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum